أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 muka saba haduwa a wannan majalisi a karatun da babban malaminmu shek da suleiman bawa argungu ke gabatarwa a wannan masallacin juma'a masallacin sarkin kabi ila naira da ke cikin garin argungu a wannan unguwa sabon garin bariki wanda karatun mala yana gabatar da shi a kowane ranar juma'a bayan kammala sallar magariba muna roƙon Allah ya muna jagora kuma Allah ya shige muna gaba kullum muka zo wannan wurin muka ba ku haƙuri cewa duk lokacin da kuka mun zauna wannan wurin mun zauna ne da lalura saboda haka kada mutane su watse a ce ayyo ba ai karatu ba wannan shine dalilin da ya sa zai mu rika wannan karatu Allah shi taimake mu idan ba a manta ba shekaran jamala ya ɗauro karatu a cikin wannan sura mai albarka suratun namli kuma ana cikin karatu sai ruwan sama suka sauko wannan shine dalilin da ya sa ba a kai lokacin da aka saba ba mun tsaya ne daidai aya ta tamanin da takwas yau za mu tashi aya ta tamanin da tara bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne wanda a tafana kulla shaikin. Allah shi ne wanda ya kyautata dukkan komai kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya kyautata dukkan komai innahu khabirun bima ta'malun a innahu khabirun bima taf'alun Allah maka ne kuma zai labarta mana dukkan abin da kuke aikatawa wato wayanda suke mabiya Allah ne abin da suke aikatawa na zaben Allah Allah zai ba su labari haka nan wayanda suke masoya ne na Allah suke ayyuka da da'a su ma Allah zai labarta in ga a cikin wannan ayar akwai tsoratarwa da firgitarwa akwai tsoratarwa da mutumin da yake saba ma Allah yawa duk abin da yake za a labarta mai za a bani labarin wannan aikin da yake kuma a cikin ayar akwai bishara ga muminai domin mu ne duk abu da yake yi na ayyukan da'a za a labarta masa daga nan sai Allah ya ce man ja'a bil hasanati man ja subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa man ja'a hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawa abinda ake kira alhasana malaki wahiya kullu ma yamdahu shar'an Dukkan wani abin da ana yabansa a shari'a wannan abin ana ce masa hasan wato qaulan aw fi'lan na magana ne ko na aiki duk wanda ya zo da shi yawmal qiyamati ranar kiyama falahu khairun minha yana da sakamako wanda ya fi alkhairi sama ga abin da ya aikata wannan ɗaya ce daga cikin fassarar malamai sun fassara alhassana da dukkan wani abu na aiki wanda mutane suke yaba ma wanda ya wannan aiki ba ana kiransa hassana irin su imamul katada suka ce abinda ake kira alhassana da ya zo a wannan wurin da wasu wurare masu kama da shi shine al-ikhlas wato man ja'a bil ikhlasi falahu khairun minha to kuma wannan ma'anar tana iya furtuwa domin daga cikin sharuɗan aiki hasana aiki kyakkyawa aiki abin yabo ba yadda za a yi aiki ya zama abin yabo sai ya zama na akwai ikhlasi a cikinsa yadda ma'anar tashi ma tana iya shiga cikin wannan ma'anar daga cikin malaman tafsiri akwai irin su ibn abbasin radiyallahu anhu da su abu huraira da su anas malik sun wasara wannan alhassana suka ce hiya la ilaha illallah ita ce kalma ta la ilaha illallah duk wanda ya zo da ita a ranar kiyama lahiya lau babu matsala to yana da sakamako wanda ya fi wannan alkhairi kaga shi ma wannan ma'anar duka tana iya shiga a ciki za ka a takaice kamar da mala yake in dai an ce alhassana kullum ma yabdahu shar'a dukkan wani abin da ana yabansa a shari'a Da a ga iyaye ne sallah ne azumi ne zakka ce ga duk wani abu dai da mutum zai iya yi na magana ne ko na aiki ka zo da shi na kiyama to falahu khairu ay falahu thawabun akthara mimma yastahiq wato mutum na da sakamako mafi yawa daga abin da ya cancanta min hali daga wannan aikin malace wa fi ayatul ukhra a wata aya ta daban Allah ya ce asharu amsalha wanda yazo da kyakkyawa to yana da asharu amsalha goma kwatan kwacin wannan aiki misali mutum ya sallar magariba babu matsala za a ba shi lada irin ladar da ake ba wanda ya sallar magariba guda goma falahu asharu amsalha bal hadha bi da al-amal fi sabilillah amma wannan banda wani aiki wanda yake ai taimako addinin Allah kamar gina masallaci gina makaranta yin wani aiki na ɗaga martabar addini abin da ya jihadi da sauransu ba fihi mutum yana da a cikinsa alal aqal mafi karanci a ce ka ba da dukiyarka wajen gina masallaci ko gina makaranta alal akalla kana da sabu bi a wato linki ɗari bakwai na kyakkyawa kun fahimci wannan maganar idan mutum ya ba da naira dubu ɗaya wajen aikin masallaci ko gina makaranta ko daga martaba ta addinin musulunci wani aikin da zai yi wannan kam yana da doriyar ladawa da samahi wancan kamar yadda aya da ke ci kama ta kaddama fil baqara kamar yadda bayani ya gabata a suratul baqara Allah ya yi wannan magana to kun ga wannan zaburarwa ne ga mutumin da yake son ya yi ayyuka na addini da mutumin da ke son ya yi wani aiki wanda yake kyawawan aiki ne ga sakamakon idan mutum ya fara dukiyarsa wajen taimakon addini to ladar da zai samu ta wuce wannan saboda kun ga anan Allah subhanahu wata'ala ya ce balahu khairun minha shine malamin suka ce ma'anar wasan balahu khairun minha ai falahu asharu amsalih shine fassara ma'anar falahu khairun minha amma malamai suka ce nan banda mutum ya sa dukiya zai wajen taimakon addini wannan shine dalilin da ya sa kun ga sai wanda Allah ya tsaga da rabonsa ka iya ba da dukiyarsa ya taimaki addini ko da yana son yayi ba ba su son su yi masu arziki suna son su yi ai mu ma muna son mu mu ma duk muna son ku amma shedan ne sai nuna maka idan ka ba da kuɗi aka yi aikin addini za su ƙari za ka talauci shi shedan na da masaniyar alkhairin da mutum zai samu malam ladar da mutum zai samu yi aikin alkhairi ko ya taimaki addini aka gina masallaci ko aka gina makaranta wallahi sanin hakikanin me zai iya samu in yayi da kyakkyawar manufa wannan Allah ɗaya ne barkaci Allah ya azurta mu da dukiyar da za mu sa domin taimakon addini Allah ya ce kuma wayanda suka yi irin wannan aikin suka yi kyakkyawan aiki bayan sakamakon da suke da shi wanda ya fi aikin da suka yi wa hum min faza'i yawma izin aminu Allah ya kuma su ai na biha wayanda suka zo da kyakkyawan aikin min faza'i yawma izin dangane da firgitar wannan yini na ranar kiyama tsoro da ake haɗuwa da shi tashin hankali wanda zai sa a gama ce mai ciki tana ƙoƙarin naƙudar abin da ke cikin ta an gane ku tsoron da zai sa mace ta haihi yaro yana shan mamma ta yi watsi da shi tsoron da zai sa mutum ya gudu ya bar mahaifinsa tsoron da zai sa mutum ya gudu ya bar ɗan cikinsa duk abin da ya sa kaga bala'i ya kai bala'i mutum ya ga bala'i ya tinkaro shi da ɗane ya gudu ya bar ɗan to ya kai bala'i saboda haka Allah ce amma mutanen da suke kyawawan aiki dangane da tsoro na ranar kiyama Allah ya ce su kan aminuna suna cikin aminci Allah ba zai bari su shiga firgita ba Allah ba zai bari su shiga tsoro da tashin hankali ba hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake gaya muna tashin hankalin ranar kiyama wasu mutane saboda tsoro da tashin hankali da za su gani wasu zuwa ya kawo musu da idanun sawu wani zuwa ya kawo masa a ƙwauransa wani zuwa ya kawo masa a cinyoyinsa wani zuwa ya kawo ga ƙugunsa kai wani zuwa ma ya yi masa linzami ya kawo ga baki nai saiti da bakinsa amma a daidai wannan lokacin wayansu mutane da suka yi kyawawan aiki wayanda Allah ya yarda da aikinsu suna cikin inuwa al'arshen ubangiji babu tsoro ta tare da su duk tashi hankalin da akwai na ranar kiyama na abin da mutum zai gani wani haka zai ga wannan hisabin an yi shi kamar ƙibtawar walƙiya sai ya ma ya tambaya ce wai an gama hisabi a ce an kare saboda ni zai haɗu da kyakkyawan sakamako Allah ka sa mu cikin wayanda za su zo da kyakkyawa a ranar kiyama Allah ka azurta mu da yin kyakkyawa ka amintar da mu daga tsoro na ranar kiyama ya Allah ya ce wa man ja'a bi sayyi'ati wa man ja'a bi sayyi'ati fa hum تجزون إلا ما كنتم تعملون نعم a daidai lokacin da muke karatu ko da muka fara an alarabun min ba su nan daga baya sun zo kuma gashi wannan karansu ya rika to kuma kun ga ba daɗi a ce ya tashi je sa nufi to misali shi kuma a wasu rana irin an zo da wani insha Allah sai su ci gaba da karatu Allah shi muna jagora muna fuskantar barazana wasu lokuta in mun zo za mu yi karatu alramman da zai mana karatu kuna gani wannan shi yasa dole mu tsaya sai mu dauki mataki wanda ya dace da Allah ku yi kokari duk da ake karatun nan ku dinga halartuwa ba a bar tunanin cewa ai wani zai ke zuwa kowa zai zo ya zo kai ma ka zo abu ne wanda na ayyuka alkhairi a ganga su ba karamin alkhairi ba ne jama'a mun ji sakamakon wanda ya zo da kyakkyawa to wa man ja'a bis sayyi'ati wanda ya zo da mummuna to menene as-sayyi'a shine shirku wanda ya zo da shirku? wanda ya zo da mummunan aiki idan ana magana mummunan aiki in ma akwai mafi muni cikin aiki mummuna shine ne shirka to Allah ya ce wa man ja'a bi sayyi'ati wanda yazo da mummunan aiki malaki ai shirku shine shirka irin wannan kan fa kubbat wujuhuhum bin nar za a kife wato su a cikin wuta duk mutumin da ya zo da shirka ranar kiyama sai za a je wa shi wuta zai je ta huska ne kun ga shine mafi munin abu Yasa Allah ce za a kife su a cikin wuta ta huskar su bi an ya wulliyatha malaki ta inda za a juye su a kada su ta hanyar huska malaki wa zikiratul ruju an ambata huska bi na ha shar ushar Minar, hawa domin daga cikin hawa gabbai masu tsada a cikin jikin ɗan adam fuska tana da cikinsu da shi yasa sai Allah subhanahu ta'ala ya ambaci hadarin mutumin da ya zo da mugun aiki mutumin da ya zo da shirka ga hoyon da za a kada shi wuta tabbas san wuta ne kuma ga siffar yadda zai shiga wutar zai je ne ta fuskarsa bala ya ce fagairu amin babu aula to kenan abinda ba fuska ba in ma an kona fuskar to min babu aula shine mafi cancantar a kona saboda kada ka ɗauka da aka ce za a bai su ta huska to sauran gaban ba za a yi musu azaba a ana nufin tun da an ka ambace fuska tun da ya mafi tsadar abu a cikin ɗan adam to abin da ba ita ɗin ba ma min ba da aula a ce an kura shi da wuta wato hala kaunihin yuqalu lahu tabjitan da inda za a ce da su domin Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu haushi da jin takaici sai Allah ya ce da su hal zauna ma kuntum ta'malu bayan an kibe su wuta sai Allah ya musu tambaya don dai ba sa su bakin ciki sai ya musu tambaya ya ce hal zauna shin yanzu an yi muku sakamako ai ma su zauna ba a saka musu da komai ba illa jaza'a ma kuntum ta'malu ba abinda aka yi muku sakamako da shi face abinda kun ka aikata ma'ana nan, aikin ku shine sakamakon da kun ka gani min shirki malai na daga aikata shirkar da suka yi wal ma'afi da saban Allah saboda haka ba shirka kadai ba duk wani mummuna a shari'a duk wani aikin da mummuna na shari'a ba sai da shi ba to idan mutum ya aikata shi gwargwadon munan aikin gwargwadon yadda mutum zai zauna wuta Allah ya kare saboda haka za a ce da su shin an saganka ka muku da abin da kuka kasance kuna aikatawa an sa eh an saganka ka muku shine malai cewa ai kama to bi wujuhikum kamar yadda aka kife ku da ku, wa arartum biha min ayati rabbikum kuka bijire da wato kuka bijire ga biyar ayoyin Allah subhanahu wata'ala wa haka za yuf'alu bikum al-yawm haka nan yau za a yi ma'ana aljaza'u ne min jinsul amal an yi musu sakamako gwargwadon aikinsu saboda haka wannan akwai ban tsoro da firgici ga duk mutumin da ke aikata mugun aiki ya shiga sai ta nisa yi kokari duk wani abin da mun ka san mummuna ne a shari'a mu bashi duk abin da ka san ba kyau a shari'ance shirka ne wani aiki ne na sabon Allah ka yi kokarin barin wannan aiki malai ce wafin nihayati wato tajibul ikaatul akhiriya wato a ƙarshe na wannan sura ɗin a ƙarshe ƙarshen ta abubuwan da za su abu na lahira ga sunan za su haisu yulakhisun rasulu da'awatuhu wa nahjuhu fi da'wa sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake samari na da'awarsa da manhajin da yake a kai a cikin abin da ya shahi da'awarsa wa yukallimuhum ila masirihim kuma yanda yake magana da mutane ila masirihim zuwa ga makomarsu allazi yurdunahu li anfusihim wanda zai yarda musu da kawunan ba da ma sabaka min al bayan bayan da Allah ya riga ya yi bayani fa qala Allah lahu Allah subhanahu wa ta'ala yake da Annabi sallallahu alaihi wasallama qul lahum gaya musu innama subhanahu wa wata'ala yace ga gaya musu inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi balda ga ya musu cewa ni an umarce ni ne in bauta ma ubangijin wannan gari ai wato makar shi ne garin makka da ya musu an umarce ni in bauta ma ubangijin wannan gari wato allazi harramaha wato garin nan da ja'alaha haraman amina garin da Allah ya tsaya shi ya zama wato harami amintacce wato garin da Allah subhanahu wata'ala ya maida da shi harami la yasbiqu fiha damu insani garin da aka haramtar da zubar da jinin wani mutum a cikinsa shine makka Allah ya sanya garin makka ya zama haraman aminan wani harami wani wuri mai daraja amintacce wani wurin da Allah ya haramta zubar da jini a cikinsa wala yazlimu fiha ahadu kuma ba za a zalunci kowa ba a cikin wannan gari wala yusadu saiduha kuma ba a farautar dabbar farauta a cikin wannan haramin wala yaktala khalaha kuma ba a cire ciyawar wannan wuri ai la ya gaba wa hashishaha arrabab wato ba a cire ciyawar ta danya a wannan wuri to kun ga a wannan Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana martaba da daraja da wannan gari na maka yake da shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yace falyabudu rabb hadhal bai su bauta ba ubangijin wannan daki a ambaci wannan daki saboda a darajar ta daki shi ma bakka an ce rabb hadhihi albalda ubangijin wannan gari don a ƙara martaba wannan gari kuma ga dokokin da aka samu wannan garin nan Allah ya hana amma kuna ganin yau mutane sai ciri suke yi suna zuwa wannan haramin suna banna suna ayyuka na saba ma Allah wasu za a nuna musu baka kai dan ta'adda ba bukatar ka ba za ta biya ba sai ka je haramin maka kana kallon sa kana aikin Ya yasa malam duk mutumin da ke shiga cikin gindin ka'aba yana dawafi to ya ga irin abin da suke waruwa ga wasu mutanen banza irin yadda wasu ke mai da wannan wurin wani wurin shashanci wani wuri na saba ma Allah sai a ce ai takaka ake kai ma Allah a sai can inda ɗakin a sai can a saba mai wai haka fusatar da shi can to kai ko sai bukatar ka da zarar an ga shiga bukatar ka sai biya maka akwai wanda suke ɗaukar karuwai su je da su a can don ta sai ba su karfe akwai masu ɗaukar maza su biya musu kujerun makka don su je can su yi luwaɗi ana sata a gabana ni na ga wanda ya yanke cibiyar wata mata tana da wannan zumbulku ya ɗauka kuɗi ne kwaji yasa reza ya yanki wannan zumbulkun nata nan ta zubi to amma da yake kasan wuri ne da ana ɗauka akwai security nan a cewa ana an kama shi amma matan nan ta zube aka ɗauke ta shi ɗauka yake kwagiri ne kuɗi ne ya ɗauke saraka yadda ka san idan ka zo wurin fushin argungu ana tsadar ka a tsakare ka don a sauki kuɗi a yanki aljihu wala haka barayi suke zuwa matka su shiga cikin farfajiya inda ake tsawafi don su zata a ga wannan ta'addanci ya kai ta'addanci Allah ya haramta abu mutum ya zo ya ce zai yasa kuwa ga irin wayannan mutanen tuba yana da wahala a gurinsu saboda ɓannarsu ta yi ɓanna saban su ya kai sabo zunubi ya riga ya mamaye zuciyarsu masu da kansu suna baƙin cikin abin da suke Allah ya sa mu gane to duka wannan garin ce malaki wa zalika min asrarillah wannan yana daga cikin sirrin Allah allati iktasa biha fi zalika wanda yake fansu da shi a cikin wannan wa min an'ami ala quraish wa ahliha kuma wannan wato daga darajar da yaba wannan gari na makka yana daga cikin ni'ima wadda Allah ya akan quraishawa da su mutanen garin makka fi raf'illahi min baladihim al'azab ta inda Allah ya ɗauki azaba ga wannan gari wal fitan sha'i'a kuma Allah ya ɗauki fitintinu masu yaduwa fi jami'il bilad a cikin dukkanin garuruwa sai ga Allah ya kare wannan gari duk wasu abubuwa da suke waruwa wasu ƙasashe wasu garuruwa sai ga Allah subhanahu ya kare wannan garin daga gari daga aikata daga waɗannan bala'o'i Allah ya ce wa lahu kullu shay'in Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da dukkan komai wa huwa rabbuhu Allah shine ubangijinsa komai ka gani Allah ne ubangijinsa wa khaliquhu kuma Allah ne halicci wannan abu wa malikuhu kuma Allah ne mamallakin abu komai da kaka gani duk girman mutum duk matsayi ne duk girmansa tun matsayinsa bawa ne na Allah Allah ke kula da cinsa da shansa da gudanar da rayuwarsa kuma Allah ya halicce shi kuma Allah ne mamallakinsa yasa kullum muke kira ga al'ummar da suke shugabantar al'umma su bi a hankali ganin Allah ya baka wani mulki a cokali kana mallakar jama'a to ka tafi a hankali kai ma in Allah ya ga dama sai ya gwada maka ikonsa kamar da kuwa gari yanzu abubuwa ga suna suna ba ruwa mutum ya aji kujera sai ya ci ya ci zan yatsa ya je neman alwarmar da ba sa kara ta karya ta irin alwarmar lokacin da yake bisa kujerar an nemi irin sai ya ci yanzu na sai ga ya ci zan yatsa masallacin nan da lokacin da muke saman gwamnati ne ko kana saman ta ba kai ko kana saman ta ba kai don in kace kana yi lokacin da kake saman mi kai eh wala kaga irin waɗannan ayyuka a zo a ce ana ta wannan aikin kullum yaya ana ta yaya tawa kaga abun ba da an masu yi sun ware gajiya saboda mutane har sun kawo jiya zuwa masallacin nan in ka ce a taimaka a aika sai ka dai mutane na tashi suna tayar eh an gaji ke nan ko an ware gajiya to sai mutane su yi hankali duk lokacin da kuka ga an tashi masallacin nan ana magana kaza kaza abu ne na gyara na al'umma na mu duka ba wanda zai tashi ce gida ne yana ruwa a taimaka ba sai ce masallacin Allah a sa tarihi a sa kaza ai kaza ai kaza a masallaci wannan gata ake maka wanda ya kira ka yake zo ka yi aikin addini gata yake ma in Allah ya tsaga da rabon ka zo ka yi eh in bai tsaga da rabon ka ba kuma shi kenan sai kai wani wuri Wuri wanda adasu su ko ya kake su hanyar kwarai ko ya kake su hanyar banza ba za su dai zauna ba sannan wata rana sai ka yi mamaki ina kudin sun yi gaba abubuwa ne na Allah yana aje su inda yake su in ya ga ma ya aje sunan arziki haka yi amfani da suka ka taimaki addini idan baka yi amfani da su ba da suka hira ne suka baka shi kenan kuma sai labari abu ne wanda Allah ma a ce ga wani mutum mai arziki wanda ya rika kuɗi ya kai mai kuɗi ya tsaya sai ya dawo mai arziki abu ne mawuyacin abu da wahala ana iya samu amma yana da wahala ba shi ko da da mutum yake da dukiya to ya ba da dukiyarsa kuma sun gabanin al'umma shuru ɗaya na suka yi wannan ayyukan ayyukan su ne ayyukan su ne yanzu jama'a da Allah da wacce huska mutum zai iya kallon mu ya zo wani ne ce alhamdulillah yake faɗa da wata huska sai dai mara kunya ku sai ba ka da kunya amma in ka san kunya to ya za ka zo nan ka ce ba da alawar ba ka zo ko sani sai ka faɗi mai kawai al'umma su ba kamin ka faɗi alawar ba ka wada mai kai ga aiki addini wanda na al'umma ne aiki ne na mu duka da mu da kai in ka yi kanka kawowa to amma ka ji kowa sai ya shiru Allah ya sa mu gani saboda haka abin da ya kamata mutane su kula da shi ke Allah subhanahu wa ta'ala yace innama umirtu an a'budu rabb hadha al-balda alladhi harramaha shine malai abata anan yace yanda Allah ya dauke musu waɗannan abubuwa wa umirtu an akuna min al-muslimin kace musu an umurce ni an akuna min almuslimin in kasance cikin musulmi almunqadina li amri llahi bi tauhidi wato masu janyuwa zuwa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala gaba sai Allah ya ce wa an atlu al qur'an hmm. faman ihtada fa innama yahtadi ومن ضل فقل إنما أنا من daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake takaitawa na wa'azojinsa yace wa an atlu alqur'ana kuma ni an umarce ni na karanta alqur'ani akan wato tilawatu a wasu al-iman tilawa ta kiran mutane zuwa ga iman in karanta mun qur'ani an umarce ni da wannan wa man da duk wanda ya shiryu da waɗannan ayoyin da nake karantawa wa man da lahu wanda ya shiryu da waɗannan ayoyin na alqur'ani fa inna ma ya hata li nafsihi to abin sani kawai sakamakon wannan shirya din yana komawa ne akan kansa ba inna sawaba ibtida'ihi a'idul lahu malaji domin sakamakon wannan shirya din wanda ya bi tana komawa ne a gurinsa duk lokacin da aka wadi wani abu wanda zaka zama abin kwarai in kai za ka ji daɗi kuma za ka zama son kowa kin wanda ya rasa wanda yake zo ka yi aikin addini ya taimake ka ya taimake ka za ka samu gwarjini cikin al'umma eh za ka samu martaba za ka samu gata za ka samu matsayi a wurin Allah Allah zai daga darajarka kuma Allah zai je wa soyayya al'umma a cikin zuciyarsu na ƙaunarka saboda ayyukan da haka na addini tun mutumin da ke yin ayyuka na addini na taimako addini na taimako al'umma kai ne na yakewa ba kowa ya kawa kai shi na yawa kamar yadda Allah ya ambata muna wa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi Allah ce wa man dalla anil iman wanda ya bata daga tafarkin imani ya bujire daga imani wa akda tariqal huda ya kauce ma hanyar shari'a Ba kada ni rabbi bi kauri. Allah ya umarce ni na gaya masa ba kul Allah ya ce ba kul da ce da shi ai afdal wanda ya bace ce masa inna ma ana min almunziri ka ce masa ai inna ma ana min almunziri ni ba kowa bane face mai gargadi ne mai yin wa'azi ne an ka ce almunziri ay na. mai tsoratarwa daga azaban Allah shine aikin masu wa'az su tsoratar da mutane daga azaban Allah falaita alayya illa illa tabligh ba wani nauyi da yake a kaina face isar da manzanci shine nauyi wanda Allah ya ba mini isar da manzanci wa hidayatukum ala Allah amma shiriyar al'umma tana hannun Allah jama'a shiriya ta Allah in Allah ya ga dama ya shiryar da mutum ya kimsa shi ya zama mutumin kirki ba wanda ya isa ya batar da shi ba wanda ya isa batar da shi shiriya tana hannun Allah amma dai su kuma malamai abinda aka dora musu nauyi yi wa mutane bayanin hanyoyin samun shiriya shiriya ta Allah ce amma su ko malamai duk wani abin da zai kai al'umma ga tudun mun tsira su gaya musu a yi kaza a daina kaza a yi kaza a daina kaza amma asalin mai shirya ta hakika shine Allah subhanahu wata'ala wa kadhalika hisabukum alaihi ta'ala haka nan hisabin ku yana gurin Allah madawacin sarki Allah subhanahu wata'ala shi ke yin hisabi wa amara ni aidan Allah kuma ya umarce ni fakala Allah ya ce da ni wa kullu alhamdulillah wa qul alhamdulillah Allah سبحانه وتعالى ta'ala ya ce لله kai dai abinda za ka ce da su ce da su alhamdulillah ka ce musu godiya ta tabbatar ma Allah alama a fada alayya min ni'am bisa ga abinda Allah ya kwararo gare ni na daga nau'i nau'i na ni'mominsa allati ajalluha an-nubuwa wanda daga cikin mafi girman ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mani shine ya bani annabta daga cikin nau'i na ni'ima wadda Allah ya yi lifululu ni'imatin duniya wa abin nan diniya wa duniya wa dunwiya daga cikin nau'i nau'i na ni'imomin duniya da na lahira shine ni'imar annabta kamar yadda yau ba wata ni'imar ta kai fahimtar addini duk ni'imar da kaga an ba mutum idan aka haramta masa gane addini akwai sauran ni'ima ba ni'imar da ta kai ni'imar fahimtar addini akwai wani mutum yana da ruhin asiri yana zuwa nan yana sallah wannan masallaci wata rana muna magana ya ce wane ku gode ma Allah yiwa da Allah ya daga darajar cikin al'umma ku tashi kuna magana ku dai aka saurare kowa bai magana in ma mutum ya magana a ce ibadan ma da ya kai babu sa ya ce kuma wallahi bari in gaya maka limancin nan na juma'a da ana tsaye ne wallahi da muna tsaye mu mu <laughs> to kaga yanzu wani alaran mare sai ya kawo ba a bayan nema ba babar ta kai ka eh za ka kai ana wani taro ga gwamnoni ga kwamishinoni sai ya ce to alaran mu ya zo ya bude mana da karatun qur'ani sai ka fara karatu duk inda gwamna yake sai sai zuciyarsa sai wani abu ya ratsa shi sai shi mm, ina ma a ce ni din ne muna ganin ya ana ka yan siyasa ana son a birge mutane kowa hayon numbari yan dubaru ya kai a ce almajiri ne ko ba haka ba wasu an mukaddima za ga inna alhamdulillah ya ce allahu wato ko da yaudara dai a ci mutane wasu ma kuna gani sai su san tafsirin sura mahi karanta irin suratul ikhlas in yazo yayi magana yayi magana sai je kamar Allah ya ce da kai ne ya ce lam yalid wa lam yulad ku ga sauran lokaci sai a ce a hada shi da alaran ma da alaran ma da jaye mai aya shi kan ban na yake sai kai mutane su su gane shi ba jahili ba ne saboda haka wallahi ba ni'ima da takkai addini annabi sallallahu ta'ala alaihi yace man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah ka nuhi da alkhairi sai Allah ya gada da shi addinin musulunci wallahi na sha faɗa duk wanda ka ga bai iya karatun ƙur'ani ba duniya komai ya tara a matsayinsa na musulmi cikin bakin ciki yake ran da duk aka ce akwai wani bawa Allah ya fara karatu na ƙur'ani ya fara iya sanin fataha ya fara sanin kasara ya san jumma bakin nan ya kure duniya ta rune aka tafi to shi ne ce da in ya zo wurin tafsiri yana tafsiri kamar ƙur'ani sai ya juya shi haka sai shi rike shi haka ya ce a kan ku kira ba su ce ne eh, to ana da shi ne ka ga ne a shi ne to to ya yi to da Allah ta ya fara sanin waɗan gawa ya ce wallahi mala'i ana karatu suna da tsaya sai in alaran na karatu ita biya ta ina jin daɗi ya ce amma da an cimma abin da bai iya ba ko ban jin daɗi to kuma a dawo a yi karatun ya buwaya ya yi wuya eh Allah ya sa mu gane saboda haka wallahi ba karamin ni'ima ba ce Allah ya gane da kai addini annabawa da manzanni babu ni'imar da ta kai neman annabta wadda Allah ya ba ya ce wa wafiƙini litahammuli a aba'ika kuma Allah subhanahu ta'ala ina gode masa da ya datar da ni wajen ɗaukar wahalhalu na wannan annabta wato jama'a annabawa suna shan wahala cikin al'ummar da Allah ya aiko to haka nan malamai suna shan azaba cikin al'umma da suke jagoranta yau in kana alaran maka yi sabon ɗinki, in ka shigo jama'a ta ce a ah, ah, aran ma a yi sabon ɗunki ba haka bane tsakani da Allah yau yan alaran ma kana ɗan wanka kana tuwa yi ka za su tashi ta tsohuwar da kawa sai ga ana ta a salaran ah, ma ta su su ne ake so ka zama me aka so wato ka zama juju sannan na za a yi da kai alaran ma ake to ina wani wadda aka ni'ima malamai wajibinsu ne su yi hankuri da fitintinu na al'umma da suka da aibantawa ko ba haka ba duk ire-ire waɗanda ayyuka da aka yi na addini sai wani ya hudu wasu maganganu sai kayan mamaki ina ji ɗaya daga cikin malaman mu shek abakar giro har ce mai aka yi mabar su sau ma ba ya hau to maban ne maban da ya ce gida ne babu abinci to kaji kuma wazo ce mai ɗan banga to in ma banga ta aka yi wa banga kuna yawa banga Su wahalar da malam giro ka sha da bangar da ya kai muna ya kawa mu mu musulmi don in bangar ce to ita ta aka aka samar da shan gudu aka gina aka ginin da aka aka inganta shi aka abin da aka ko tsakanin ku da Allah ba ta aka bari. irin daura aure ne da aka yi sai ta ce to mai girma gwamna ta kalli masallacin nan namu kaza kaza kaza kaza masallacin nan na ruwa ruwa shi ne ma bance ka jama'a mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah bawan Allah nan ba zai ta ce jama'a ku roƙa min gwamna man da abinci gidana wallahi sai awa gida ne babu abinci wallahi mu mun wallahi sai awa gidan gidan babu abinci sai an yi dubaru a ji a ɗauko baki. sai an tara kwanaki a biya amma wani kullum zai ce hmm, wai malamin Allah jin motar da ya kawo tsakaninku da Allah a Najeriya jin malamin da ya kai matsayin malam giro malam giro shi ne talakan sa'anninai kuma fahimci magana ta cikin sa'anninsa a Najeriya malaman da an sa'anninsa shi ne talakan cikinsu gidansa da yake bacci wallahi sa'anninsa ba su iya bacci gidan ina gaya mu mun shiga gidan tare da shek balalau tare da shi da ana tare da muka shiga shek balalau ya ga muna shiga bulus sai ga dakunan mata malam to shi yana ce masa abu sai ce a ah, wai abu gero ina muke rasu gidana ya ce wannan wannan gidan na kake bacci ya ce amma dai ka shiga matsala da tsakaninku da Allah ka gaya ne waɗanda nake muku annansa wayanda ke kwana irin gidan da yake kwana eh babu su amma duk tunanin aka bai arziki ne kuɗi ne motocin wallahi dargani wata rana wasu motocin dargana ya kai ya ba da miliyan biyu a bishi miliyan ɗaya da rabi miliyan ga ɗaya da rabi da dubaru a samu da ɗari biyar ɗari uku kai wata rana ma bai sani wasu kuɗi ya same su sai su yaran su cire kuɗi a sai a biya ba su saboda yana kyale da kuɗin mutane ke da a najeriya ba wani malami guda wanda allah ya kore ma wanda haka iya yi in ya samu kuɗi ka diba in yau an ce malam gire ya yi ta yaya dawo misali ba ya yi ta yaya ba wallahi da ya dawo ma da wani jiran ta haka ya dawo ce ga ta malam mashin dina ya samu matsala sai ce to nawa zai ce ya ce naira dubu talatin sai ce dai a ba da sai mutane su ɗauka a kokote in ya dawo da tafsir jira ake ya dawo a yi haruruwa wallahi wata rana ko da aka dawo da tafsirin komi ba a shigowa da shi gida Allah ɗaya na taimakon haka ba shi yanzu ko nan zai ba malaman mu nan su kuka malam su da Allah ko kunya ba mu mota eh ban ji ba akwai kunya a zo yanzu bari ku gani a gama wannan masallaci to yan gama masallaci ya gyaru sai a ga limamin masallacin da mota ko ga mota da mashin da kunya eh hada bakin ciki akwai ga mutane ko wannan duk yankin san ciwon kai ne yana jin bakin ciki wallah har kunya nake ji in mun kai wani wuri wallahi ko shekaran da za mu sai gulma ne sauwa na ce ka wallahi malam wata gare ko dai shiga cikin ko ita ba karamar wahala ta ba in mun ka shiga wani rari wallahi in mun ta zabura da mu ta kwaɗi. wallahi malam sai duk abin da a cikin cikin ga ya ya abin nan ya eh, ko da mun haka yin wace mun ko shi nan da ake rayuwa al'umma su ba su malaman su su dame su ba ruwan su da malami su dai abin da ya dame su kansu bakin ciki ma aka yi kayan gana malami ka ji daɗi don me za ka ji daɗi waye kai eh ana ba maroka gaskiya ne gaskiya ne eh a ba maroka kuɗi eh saboda suna zage-zage suna cin mutuncin siyasa kuke musu wani eh, wani muna ina zaune wani wuri wasu ba sai ina nan ba zaune su wala ya malamin ga ya cika kashin mota da sai na nan sai ne wa kake ne sai ce malamin sai ne cewa ku kuna nan zagin gaba mu da ake mashi ba ni da na dauka ni sai aka zagi ni ta haka ciwon gaba Allah sai ce ah, to kadiba yoshe na ma motar na ta aka gyara ta yanzu zuwa da ya mata da nake to ka sai da an yi motar na sai haka nake a nake to aje ta yi wurin kanikawa nake ya ɗauki motar ya kwala ta a wata makaranta motar ta yi haka wai kaji wai shi ya yi laifi shi ya kasa mota wai mutane kai da Allah ya zo bari mu ci gaba da karatu kawai da shi ne ke cewa tabligu kamiha. kuma ina godiya ga Allah da ya hore mini isa da hukunce-hukunce ila kafatul wara zuwa ga dukkanin talakan duniya Allah ce sayurikum ayatihi fa ta'rifuna da sannu zai nuna muku ayoyinsa kuma ku san su ai annaha haqqun cewa waɗannan ayoyin gaskiya ne hina yuhillu bikum azabahu fid dunya lokacin da azabar Allah za ta sauka gare ku a cikin duniya aw fil akhirati ko kuma a lahira thumma qala li rabbi fil kitab annabi yace sai Allah ya ce da ni a ƙarshen wannan sura din yace wa ma rabbuka gafilin amma ta'malu a ƙarshe Allah ce wa ma rabbuka ya Muhammad ubangijinka ya kai Muhammad kasance bi gafilin maraukani ba amma ta na ga abin da kuke aikatawa duk abin da muke yi Allah subhanahu ta'ala yana da masaniyar aikin yana ganin abin da muke Allah ya sa mu dace kuma ina ganin kamar lokaci na hararan mu ko akwai saura eh lokaci yayi to nan za mu tsaya muna roƙo Allah Wa ta'ala, abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya kawo mana saukin fitintunan da ke cikin wannan ƙasar jama'a wallahi zama bai sami mu wallahi zama bai sami mu ba kun ga kasan nan halin da take cikin wallahi mu ta ce mai ta'adu wallahi ba za ka sai ta addu'a duk wanda ka sauraron abin da ka waruwa yau a Najeriya wallahi yana cikin tashin hannu, Allah ka kawo mana sosiya kawo mana agaji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh